وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدا قوة قوما دبو بيد ديار وان ديزو عشرين دأكو قوة رمضان hijiran annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam daga birnin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar da ashirin dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida da haka muna cikin goman ƙarshe waɗanda ake yanta Allah ya sa da mu a ciki wanda ake ba su aljanna a cikin wannan wata Allah ya sa da mu a ciki wanda ake musu muwafaka da ganin ko samun lailatul qadari Allah ya sa da mu a ciki yadda muke ta ƙoƙari wajen gyara halayenmu maza su ma mata muna ga ya kamata su gyara halayensu don a samu gyara ta kowane bangare. akwai wannan muhadara da muka shirya mai taken sufofi casa'in da tara da miji yake so ya gama tassa ta sumfaci da su kuma ta iya yiwa cikin sufofin nan da za a faɗa ko a karanta wata ma tana da su duka casa'in da tara wata kuma tana da sittin ne wata tana da hamsin ne wata tana da saba'in wata biyar wata ko ɗaya ma ba ta da su saboda haka idan ta ji guraren da take dama tana kai tana yi to sai ta ƙara himma in kuma ta ga guraren da dama ita ba ta yi to sai ta ƙoƙari ta haɗa da natan da waɗannan da za a faɗa fatanmu shi ne Allah ta'ala ya getta tsakaninmu gaba ɗaya ya bayar da rayuwa mai arziki mai albarka mai nutsuwa mai kwanciyar hankali tsakanin mutane da iyalansu Allah kuma ya sa albarka ta iya wata ta ce to mazafa? fa su ma muna zuwa kansu akwai nasu da aka ware musamman za a tara su a gaya musu suma abubuwan da ya kamata su yi idan har matansu suna ba su haƙƙin nan nasu da ya cancanta da za mu fara haƙƙi na farko wanda ya kamata a ce mace ta fatu da shi daga cikin sufofin da Allah zai sota manzon Allah ya sota mijinta ya sota musulunci ma ya sota gaba ɗaya Shi ne yin ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala a bayyane da kuma a ɓoye da biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan shi zai jawo mijinta ya ji yana ƙaunarta tunda tana bin Allah tana bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na biyu da miji yake so ya ga matarsa ta fatu da shi shine ta kiyaye masa dukiyarsa idan mijinki ya zama cewa ya ga cewa ke mai tsantseni ce a wajen abin da ya shafi kuɗinsa don ana samun maza iri biyu akwai namiji mai ƙwauro akwai kuma namiji mai almubazziranci akwai kuma matsakaitun namiji wajen bayar da harkin abin da ya shafi harkar gida ne da kullum idan mijinki mai ƙwauro ne to sai dai mu ce Allah ya sawwaka domin wata mata ta kawo ƙaran mijinta wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta ce ya rasulallah mijina mutum ne mai ƙwauren tsiya baya ba mu abin da zai ishe ni ni da ‘ya'yana kuma yana da kuɗin ba wai ba shi da shi ba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to in kin san inda yake ɓoye kuɗin to ki ɗan ɗebo ki cika yadda zai ishe ku ke da 'ya'yanki, kin ga yanzu idan ba fahimta da mijinki ya ga kin kai hannu inda yake aje kuɗi kin kama in ya kama hannun ki je kaga barauniyar mata to amma da yake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yace khuzi ma ya kasiki wa bunaki bil ma'ruf ki ɗebi abin da zai ishe ki ke da ƴaƴanki amma ki kula da shari'a da haka yanzu ma basu aje kuɗin ma inda za ku gani ba balle kuɗi ba da haka in kuma almubazzari ne yana baki kuɗin suna wucewa to sai ki dinga rage waɗanda suke wucewa ɗin kama a ce cefanen gidanku ya kamata ya zama kaza sai zama yana bayar da abin da kullum sai an yi rara sai an yi ragowa ke kuma Allah yake mumina ce in ya ba da misalin ɗari biyar to za a kashe ɗari uku da hamsin ne a rage ɗari da hamsin wannan ɗari da hamsin sai ki buɗe banki na tara wannan ragowar abin da mijinki yake bari ɗin nan idan aka yi kamar wata biyu wata uku ta iya yiwa ya shiga tsanani na rashi sai ki ce ai dama muna da hali wato kuɗin da kake bayarwa yana yin yawa shi yasa nake ragewa yanzu na tara mana dubu kaza in kana bukata yanzu sai a ɗauko maka a sake wasu bukatun da su don kika yi haka kin zama mumina ta kwarai ko kuma in sun taru da yawa ita to mai gida dama na daɗe ni kaɗai na ga in kana bukatan yin aure akwai kuɗinka da suka yi yawa da nake tarawa a ɗebo mana a samu wata mumina wacce za mu zauna lafiya a je a yi aurenta da waɗannan kuɗin da yake yin rara in kika yi haka ma kin yi abin kirki abu na uku mace ta zamo mai faranta wa mijinta rai idan ya kalle ta kuma ta zamo mai halaye na ƙwarai dangane ga abin da ya shafi rayuwarta wannan yana sa miji ya ji yana ƙaunar matarsa idan yana ganin ta a cikin siffofi na ƙwarai sannan siffa ta hudu kada ta dinga yawan fita ba tare da izinin mijinta ba duk inda za ta ta tambayi mijinta za ni unguwa domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ya ce idan matarka ta nemi izini za ta masallaci kakka hana ta daga nan ne malamai suka gano cewa mata ba sa fita daga gidajen mazajensu ko da ko wajen ibada za su to sai ta nemi izinin mijinta wannan yana daga cikin abin da zai nuna miji matarsa tana girmama shi domin tana shawartarsa kuma tana neman izininsa in za ta aikata wani abu sannan siffa ta hudu ta biyar lalle mace ta zamo duk sanda mijinta yake kallanta to tana murmushi ne kar ta sha kunu ta tsuke fuska ta ɓata rai ta yi zumbutu da kumatinta wannan yana jawo miji ya ji to wannan wace irin mata ce kuma haka tana wani kunkumbura sai ka ce ainihin wato ta sha wani abu to wannan siffa ta biyar kenan siffa ta shida mace ta zamo mai godewa mijinta idan ya kawo dan wani abin da ya sawwaka akwai matar da in mijinta ya mata kyauta in ƙi kaɗan ce sai a wurgar ba za ma a nuna godiya ba to wannan yana karya masa zuciya don biki san ƙoƙarin da ya kawo kaɗan ɗin nan ba ta iya yiwa ko mai halin da zai kawo mai yawa ne amma ya kawo kaɗan kika karɓa da godiya to ta iya yiwa ya yi tunani a gaba cewa tunda matata mai godiya ce ya kamata kyautar da nake mata in ƙara da haka wannan yana daga cikin abin da miji yake so daga matarsa sannan abu na bakwai duk sanda za ki tambayi mijinki wata bukata to ki dinga lura da yanayi da lokacin da ya dace dan wani mijin wata ran yana cikin damuwa ko yana cikin rashi ko yana cikin ɓacin rai don kika zo masa da wata bukata kika ƙara sai wannan bukatar take ta sake zaburar da shi sai ki an kidin ba za a yi ba duk abin da zaki ki yi saboda kin tunkari fushi ne dama ya kumbura sai kika ƙara kumbura shi don haka a dinga lura da yanayi da lokacin da ya kamata a shigar da bukata lokacin da ta dace sannan siffa ta takwas lalle mace ta zamo mai halaye na kirki halaye na kirki yana sa maƙota su ji suna ƙaunarta in gidan da yawa su ji suna ƙaunarta shi kuma miji in ya ji ana yabon matarsa akan wani abin kirki shi ma sai ya ƙara santa domin ta jawo masa shi ma yabo ta yadda ko da wani abu ya yi mata ya san makota da al'umma za su yi ta zagin sa cewa yanzu wannan ya kirki amma kai mata kaza gaskiya baka kyauta ba ko ma me yayi ba za a bashi hali ba za a bashi wato gaskiya ba za a goyi bayanta sannan siffa ta tara idan mace za ta fita daga gidan mijinta za ta unguwa da izinin mijin nata to kada ta fita ta yi tabarruji abinda ake kira tabarruji shine ta kawo jambaki ta sa ta kawo jamfarta ta sa ta kawo hoda ta sa ta kawo ja'ido ta sa ta kawo abin eh, jambaki ta sa ta yi ƙunshi duk ta shafe hannunta ta kuma kawo atamfa ta ɗora ta yi wani irin ɗauri kai da ka ganta ka san wannan dai shigar ba haka Allah yake so a fito waje ba to irin wannan duk sanda mace mijinta ya bata izini za ta unguwa to ta nemi ban hijabinta ta lullube jikinta gaba ɗaya ta nuna mutane cewa adamtafa tafa ba kowa yake gani ba sai ainihin wato mijinta sannan siffa ta goma idan wani abu ya haɗa su da mijinta kada ta dinga ɗaga murya duk maƙota suna ji ana rigima da akwai wata mafaɗaciya in suna faɗa da mijinta ‘ya'yansu ma tsayawa suke yi suna kallo sai yaran su ce to yaran sun kasu biyu wasu suna goyon bayan suna fati ɗin baba wasu suna fati ɗin baba to wanda suke a jam'iyyar baba sai su dinga cewa yan jam'iyyar baba yaya waye maru wani a dinga ai ta kai masa mari ya dan kare haka kun ga shi sabilillah ya kuna rigima ƴaƴanku sun kasu gida biyu wasu na baba ne wasu na baba ne wannan yana daga cikin abin da yake sa miji ya ji baya son matarsa ko kuma idan miji ya fita <clears throat> sai mace ta dinga kokarin zagin babansu a gabansu ko wani abu ya haɗa su da baban yaran sai ta zo ta dinga zagin ya dinga zagin su shi ma an ya tashi ya zagi babarsu a gabanta to wannan yana zubar da mutuncin uwa ya zubar da mutuncin uba a wajen ƴaƴansu kuma sai su tashi su ma in ƴan mata ne abinda suka ga babarsu da babansu suna yi su ma an musu aure abinda za su kenan a gidajen majansu kun ga an bata goma ba a gyara ɗaya ba sannan siffa ta goma sha ɗaya mace ta zamo mai haƙuri akan talaucin mijinta in Allah ya sa talaka ne kuma ta zama mai godiya akan wadatarsa in Allah ya sa mawadaci ne kada mace ta matsa wa mijinta in sallah ta yi cewa to gobe fa sallah kuma ni ban ji kana wani motsi ba ya kamata duk yadda za a yi fa duk rigimar da za a yi in ma bashi za ka ciwo a daure ka to mu fa ba za fa mu zauna fa mu da ƴaƴan mu fa ba mu fayi ɗinkin sallah ba sai ce gaskiya kam sai je ciwo rigima ya je ɗauko bashin a tamfa in ana bada bashin ana siyarwa dubu ɗaya a ce shi sai ya bada dubu uku tunda bashi ne ba kuɗi hannu bane ya siyo kaza ya siyo kaza ki sa shi ya kasa fita ya kasa biyan bashi hanyar ma da masu bashin suke baya iya bi kin ga mijinki sai dinga jin haushin ki ke kika jefa cikin wannan bala'i amma za ki zo cikin ladabi mai gida idan akwai hali lokaci ya kusa a yi mana in kuma ba hali to ba komai mun yafe a yi kokari dai a a yi abin da ya dace in ba ka da hali kakka takura a kanka kakka ɗau bashi za mu wanke namu na baɗi musa na bara musa ba komai to mu ji yana son matarsa ya ji mai irin wannan halin ce cewa ba ta son ta jefa cikin rigima sannan suffa ta goma sha biyu ka dinga kwaɗaitar da mijinta a bisa sadar da zumunta da kyautata wa iyayensa idan mace tana ba mijinta shawara yan uwansa ka dinga ziyarta yan uwanka ka dinga sada zumunta Allah zai ƙara maka arziki don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake son ya samu tsawon rai kuma yake so arzikinsa kada ya yanke to ya dinga sada zumunta don kina nuna mijinki wannan arzikinsa zai ƙaru kuma zai ji yana ƙaunaki domin kina shawartarsa da abin da yake akwai alkhairi a ciki Sana abu na goma sha uku ta zamo cewa ko da yaushe tana son alheri ya samu mijinta kada mijinta ya fahimci duk sanda ya samu alheri ranta yana ɓaci wato ta zama mai yi wa mijinta mugunta ko mai masa ƙyashin ya samu alheri. to idan miji ya fahimci mace tana da wannan sifa to zai ji cewa wannan matar ba abokiyar zama ba ce sannan siffa ta goma sha hudu lalle mace ta zama ta siffatu da gaskiya ba makaryaciya ba ce lalle mijinta ya zama ya yadda mutane da suke mu'amala da ita sun yadda mace ce mai gaskiya wacce ba ta ainihin shirga ƙarya sannan siffa ta goma sha biyar ka yi wa ‘ya'yanta tarbiyya in tana da su akan son Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ganin girman mahaifinsu da kuma tausayin na ƙasa da ganin girman manya don akwai wacce ba ta wa ‘ya'yanta tarbiyya idan suka fito waje wani babba ya musu magana ma sai su yi masa tsaki ko su zage shi kun ga sai a daina wa ‘ya'yanki magana a daina aiken su a daina musu addu'a saboda ba na kirki bane to wannan zai jawo kullun rikici ya dinga afkuwa da mijinki saboda wannan sannan siffa ta goma sha ainihin wato shida ta nisanta daga yawan fushi da ɓacin rai da shiga cikin damuwa domin miji kullun ya dawo ya ga matarsa a a a hankalinta ya tashi tana cikin damuwa zai ji cewa wannan siffar ba suffa ce mai kyau ba sannan siffa ta goma sha bakwai ta zamo kada ta dinga wasu ba'a ta nema wasu izgili irin an haɗu a wajen biki da mata suke sai a ce ke jibi da Allah ma ya yadin ki ma ko shaddar taki ma wannan an daina yayinta in mijina ne ya mun wannan ba sai na jefa ma ita a fuska ba yaushe ni zan yarda a yi mun wannan ai ke kike kyale shi ma dan anan ake zuga wasu matan su yi mazan su ta bayi don haka ki kiyayi irin waɗannan halayen idan aka gano ke mai haɗa rigima ce mutane suka kyamace ki sai mijinki shi ma ji yana kyamaki siffa ta goma sha takwas ka zamo mai ƙanƙan da kai mai nisanta daga girman kai da fariya da takama wannan yana sa ainihin mijinta ya ji yana ƙaunarta sannan sufa ta goma sha tara ta zamo cewa mai rintse idonta ce in ta fita daga gidan mijinta kar ta zamo sha-shasha shashasha sakarai da ake ganin su a bakin kanti suna ciniki suna ta hira suna ƙirƙira dariya da yan tireda wannan in mijinta zai wuce ya ganta a haka sai ga ashe shashashan mace ma ya aura siffa ta ashirin ta zamo mai gudun duniya mai fuskantar lahira mai fatan gamuwa da Allah cikin sauki miji yana so ya gama tasa da wannan sifa din sannan siffa ta goma sha ta ashirin da ɗaya ka zamo mai dogaro ga Allah wacce take jin ba wani wanda ya isa ya bata ko ya hana ta in ba Allah ba wannan yana sa Allah ya so ta kuma ya sa mijinta ya so ta sannan siffa ta ashirin da biyu ta zamo mai kiyaye abin da Allah ta'ala ya ɗora mata na ibada wannan yana daga cikin abin da ke sa Allah ya so ta kuma ya bayar da ƙaunarta ga kowa da kowa kuma ta dinga yi wa mijinta magana da kalmomi masu daɗi kada ta dinga kai baban delu kai alhaji musa ba haka ake ba ki dinga amfani da kalmomi masu daɗi waɗanda miji ya san cewa in mace ta gaya masa wannan kalmar lalle akwai tausayawa da girmamawa a ciki ba sai na koya muku ba duk kun iya sai dan kun iya kuta ta tashi ne ba kwa amma duk abin da mace za ta gaya wa mijinta kalma mai daɗi to akwai daɗi a ciki yanzu kamar inda Allah yake cewa alfa ya sayi da haladal bab sai ta ga shugabanta a kofar a bakin kofa kun ga kenan an nuna miji a wannan aya shugaba ne na matarsa dan haka idan tana amfani da kalmomi ku duba masu mulki in an ga wanda aka zaba sai a ce honorable yana jin daɗi in an zo wajen gwamna sai a ce your excellency in an zo gaban sarki a ce his royal highness suna jin daɗin an faɗi haka honorable chairman honorable kaza to ke wata kalma kike ganin in ma honorable din zaki ce masa ko mai gida kai duk kun iya wallahi a sai na gaya muku ba suffa ta ashirin da hudu ta zamo cewa ta san haƙƙin mijinta a kanta mai girma ne tun da Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da zan umarci wata wani yayi wani sujjada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada kuma yana cewa da za a ce miji yana da ciwo ciwon yana zubar da miki mace ta zo ta tsugunna ta dinga lasar wannan mikin da harshenta har ta lashe gaba daya da bata biya haƙƙin mijinta gaba daya ba kun ga ce ba ƙarami ba ne sannan siffa ta ashirin da biyar kada ainihin wato ta zamo tana kai komo wajen wato abin da ya shafi a Allah ta taraddada fil itirafi bil khata'i idan kuskure ya faru ko wani abu ya faru ba daidai ba to ta yi ƙoƙari ta yadda cewa ta aikata laifi domin itirafi da laifi yana sa miji ya ji matarsa kan mutum ya kirkice idan wani kuskure ya faru kika yi laifi to kada ki ki hau kujerar naki ki yadda ma biki ma yi laifin ba to me gida na yi ne to ya za a ce ni nayi sai in kin yi din ce to nayi Allah ba da hakuri to ko shaidan ne shi sai ya ji an sauke masa nauyi zai ji kuma cewa to an gama fa da shi in bala'i za ka yi an baka haƙuri? da akwai mijin da inda bai yi ciniki ba to akan matarsa zai huce wallahi in ya dawo ransa a tun tunda ya je kasuwa ya wuni ba a yi ciniki ba sai ya dawo gida ransa a baki yana zuwa zai daki kofa ƙofa shiga yana zazzara ido yana ta ƙoƙari ya ga wani laifi da zai faɗa a kai ya ba ɗauke wannan kwanan ba sai mutum ya ci tuntube da shi ya faɗi yanzu ke kina kallon wannan kwanan a gefen hanya da na faɗi fa in kika ce Allah baka haƙuri an ɗauke sai kuma ya sake leƙa wani guri yana ta kokari ya ga me aka na laifi a gidan nan an bar wani yaro gashi a can gurin sai yana rana yace an ɗauke shi alaba da hakuri to in ya rasa abin da zai faɗa sai ya koma gefe ya ta huci saboda ya rasa abin da zai bala'i akai siffa ta ashirin da shida ta zama mai yawan ambatan Allah domin ambatan Allah yana sa Allah ya so mutum in kuma Allah yana son ka yana kare ka daga sharrin mutane siffa ta ashirin da bakwai ya zama kada ta dinga wa mijinta duk sanda ine ta duk sanda mijinta ya dawo to ta zama ita ce ta fara tarassa kuma ita ta fara girmama shi siffa ta ashirin kada ta dinga ɗorawa mijinta abin da ya fi ƙarfinsa domin ɗorawa miji abin da ya fi ƙarfinsa yana sa ya yi tunani matan nan ko rabuwa za mu yi ne dai saboda na ga abin nata ya wuce gona da iri siffa ta ashirin tara kada ta zamo mai ruɗuwa ce da kyanta ko da iliminta ko da aikinta tana nuna mijinta ta fi shi kyau ko ta fi shi kuɗi ko ta fi shi ilimi ko ta fi shi aiki wannan yana sa miji ya ji cewa matarsa ba abokiyar zama ba ce siffa ta talatin ta zamo mai tsafta domin ƙazanta ta daɗe tana kashe aure sai a dinga cewa aljanu ne ba wani aljanun da ya fi ƙazanta mutum ya dawo gida ya tarar ba a share tsakar gida ba ba a gyara kicin ba ba a gyara ban ɗaki ba kaga ƙudaje sama da dubu ɗari suna fareti a tsakar gida ka shiga ban daki ga kyanke so dozin biyar to fi sabilillahi ga wanke wanke ba a ba an ci wani abinci an rarrage a cikin kwanuka haka kudaje na bi sannan kana shiga ɗakinta wani tsami ya bugo ka haka na wato an daɗe ga wani kayan wanki an tile ruwa ya dake su ga ƙazanta ita ma satin ta ɗaya wata ƙila ba ta wanka ba to wannan yana sa miji ya ji gaskiya wannan matar kam bari ba ni tabar ma mu zauna a waje shi ne za ga mutane sun fi faɗa tabarma sun kai sha biyun dare suna hira saboda sun san gidan in sun shiga ɗami ma da zafi zai koro su da ƙazanta da rashin ganin abu na ƙwarai saboda haka wannan yana daga cikin abin da mace za ta yi don ta zauna lafiya da mijinta sannan siffa ta talatin da ɗaya idan mijinta ya umarce ta da wani umarnin da ba saɓan Allah a ciki ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai saɓa shari'a ba wajibi ne ta yi ƙoƙari ta ga ta yi sannan siffa ta talatin da biyu idan wato idan ta ba wa mijinta kyauta kada ta yi masa gori kun ga mata Abdullahi dan Mas'udu ta ce ina da kuɗi zan fitar da zakka ya kamata in baka ko bai kamata in baka ba domin kai mijina ne kada in baka kuma ka kashe min amma ka je ka tambayo annabi sallallahu alaihi wasallama in ya kamata mace ta yi mijinta kyauta ya ce ke ki je ki tambayo annabin da kanki Zainab ta tafi ta samu Bilal a kofar gida ta ce ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama Zainab ta zo tana tambaya wai ya halatta mace in ta fitar da zakka ta ba mijinta annabi sallallahu alaihi wasallama yace eh wace ce aka ce Zainab ce Zainab wa aka ce mata Abdullahi dan Mas'udu tana tambaya ya kamata ta ba wasu marayu da suke hannunta da mijinta zakka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya kamata ta ba mijin nata zakka Buraka in kina da kuɗi kin fi mijinki kuɗi kika fitar da zakka sai ki bashi ba ruwanki da abin da zai yi da su sai dai ki bashi dai kuma ki addu'a Allah ya sa a yi abin kirki da su kuma duk abin da za a ɗin kirki ne insha Allah na talatin da uku kada ta ɗau azumin nafila sai mijinta yana nan sai da izininsa kada mace ta ɗau azumi mijinta bai sani ba in dai na nafila ne na farilla kwan dama ya san kina na farilla amma na nafila za ki azumi alhamis ko litinin mijinki yana gari kada ki ɗauki wannan azumin har sai kin sanar masa domin kada ya zo ya buƙace ki kuma ki ce kina azumi siffa ta talatin da hudu kada ta ba wani mutum dama ya shigo gidanta mijinta baya nan sai dai in muharraminta ne kamar wanta ko babanta ko kuma wanda yake muharraminta amma in ba haka ba wannan yana sa miji ya ji ya akaiwa ne shigo ma gida sai wata shubaha ta fara shiga zuciyarsa sannan siffa ta talatin da biyar kada ta dinga siffanta wata mata ga mijinta ta dinga cewa kai kaga wata ma wallahi wata mata na gani ta ma ni kirki ta ma ni mutunci wallahi ta ma ni addini kai ta fi ni komai ma sai ya ji to ka ya kamata ya nemo waccan sai in rabu da ke. saboda haka duk sanda mace za ta yi kokari ta ga cewa mijinta idonsa ya tsaya a kanta bai tafi wani guri da nisa ba siffa ta talatin da shida ta zamo mai kunya mace mai kunya Allah ma yana son mai kunya domin kunya tana daga cikin imani alhaya'u minal iman kunya tana cikin imani da haka mace ta zamo mai jin kunya ba fitsararriya ba yana daga cikin abin da mijinta yake so Tuffa ta talatin da bakwai wato duk sanda mijinta ya kirawo ta shimfiɗarsa to lalle ta yi maza ta yi riga ta je kada ainihin wato ta ce ina zuwa ko inda wa yara zan kwantar da yara ko ma sai ya je ya taso ta ko ya tarar tana bacci wannan yana daga cikin abin da yake ji wannan matar kan bata damu da ni ba siffa ta talatin da takwas kada ta ce wa mijinta sakanni haka kawai ana zaman lafiya ta ce na gaji da kai ni ka sake ni kawai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ana zaman lafiya ba rikici ake ba to sai Allah ya yi fushi da ita in ko Allah ya fushi da ita ma kowa fushi zai da ita sannan na talatin da tara wato kada ta gabatar da abin da wasu suke so akan abin da mijinta yake so ko da babanta ne da babarta to ta gabatar da bukatan mijinta akan abin da babanta da babata suka nema ma'ana babata ta turo ta ce ki zo ana kiran ki sai ta ce to a gaya wa baba zan zo amma sai mai gida ya zo na tambaye shi to zai ita ma za ta san kina girmama mijin amma kawai ka zo kayo ce fa ne niki niki ka zo ka ce mata ka aita ta su gida an kira ta sai mutum ya ji to ya aka haka kuma tuffa ta arba'in kada ta cire tufafinta ba a gidan mijinta ba ma'ana ko da ta je wani gida ainihin wato a matsayin ta je ziyara to kada ta irin abin da matan gidan suke yi ga mata sun cire kayansu gaba ɗaya sun kawo wani zani sun yi ɗaurin ƙirji sun zauna a tsakar gida don mutane suna shigowa cikin gidan wani zai iya shigowa ya ganta ya je yana bada labari kuma labarin ya koma har kunnan mijinta to wallahi na gama ta wani ta zauna a tsakar gida da wani zani haka zai iya gaya wani ya ce wani ya ce min ya gama ta ka a wani gida ma sai ma a ƙara gishiri a ce an ganta tsirara ma kun ga rikici ya afku in miji ne kishi ne sai ransa ya ɓaci ya dinga neman hanyar da za ku yi bala'i siffa ta arba'in da ɗaya kada ta dinga yin kama da tufafin maza kada ta sa tufafi irin na maza domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya tsinewa namijin da yake shigan mata da matar da take yin shigan maza sama wasu kan aiko tambaya cewa wata ran na kan so na ɗauki kayan mijina na sa dan ya zo ya ganni cikin kayansa wannan fa sai mu ce wannan ai ba kama kika da kayan maza ba wani abu kika yi kuma daban shi ma za a zo babinsa siffa ta arba'in da biyu ta dinga tunatar da mijinta idan haɗuwa aure ta haɗa su da yin addu'an nan da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce idan mutum zai je ma iyalansa ya addu'a saboda in Allah ya ƙaddara aka samu ɗa a wannan saduwar ‘ya'yan ba za su kangare wa Allah da manzansa ba ko ba za su zama kafirai ba wannan addu'a ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama in mijinta ya manta ta tunatar da shi sannan siffa ta arba'in da uku kada ta zamo mai yaɗa sirrin mijinta ko da haɗuwa aure ta haɗa su da mijinta su taru suna hira da ƙawayenta tana ba su labari ana samun irin waɗannan matan sai kaga an shiga ana wani kus kus kus kus baka jin sautin ashe tone tonen tsiya ake yi kefa da mijinki kefa da mijinki ah, ke da mijinki fa kefa da mijinki su koma ɗaki su kus kus a kori yara a ce duk ku fita saboda za a yi wata tsiya duk sanda kaga ana korar yara to babun arziki za a yi ba in magana gaskiya za ku yara ma ya kamata su san gaskiya ai amma kaga ana cewa kai ba yaro anan ana korar yara to wani abu za a yi wanda bai dace ba siffa ta arba'in da hudu kada ta zamo mai cutar da mijinta lalle duk hanyar da za ta bi ta gaba ta cuci mijinta ba ta kowace hanya to kada ta yi siffa ta arba'in da biyar ta zamo cewa mai yawan yin wasa da mijinta domin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jabir yace halla bikran aw jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka dan me yasa baka auro sa'a ka daidai da kai ba wacce ka ne mata wasa ta ne maka wasa to da haka yawan wasa miji yana son matarsa ta dinga masa wasa wannan yana daga cikin abin da yake jin daɗi kuma yake kwantar masa da hankali duk nau'ukan wasa kuma dama kun sani tuffa ta arba'in da shida a idan sun Allah ya ƙaddara saduwa na aure ya shiga tsakaninsu to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama na na Aisha ta ce mana muna yin wanka tare da mijinmu ne duk sanda kuka duba bulugun marami a cikin babin wankan janaba za ku jina na Aisha tana cewa tare muke wanka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wani tunda da yake bai taɓa yin wanka tare da matarsa ba kuma shi ma yace malami ne ko yace dan kasuwa ne ko yace alaji ne ko yace kunya yake ji to wa annabi kunya in imani ne wa annabi imani in ki addini ne wa addini ya wa annabi addini amma yana yin wanka tare da iyalansa wannan yana daga cikin abin da musulunci ya so tace kuntu agtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi min aljanaba haka wannan yana daga cikin abin da sai dai in gidan naku kuma ga yadda yake ko gidan haya ne ko ku arba'in ne ko ashirin ne ko sha biyar ne to kun ga wannan da an shiga ban za a koma gefe ana surutu kun ga wani abin mamaki kuma wai shi da ita ne a ban ɗaki to to Allah ya sauke wani sabon addini kuma suka zo da shi ko a ce ma rashin kunya ne wannan waɗanda suke a gurin da babu nutsuwa sosai ba za su ji daɗin ɗabbaka wannan sunnar ba na arba'in da takwas na arba'in da bakwai kada ta kashe dukiyar mijinta ba da izininsa ba ko da abinci za ta ɗauka ta yi kyauta ko kuɗi za ta ɗauka ta yi kyauta ko kayan gida ko na amfani za ta bayar to lalle ta nemi izinin mijinta siffa ta arba'in da takwas idan mijinta ya ce idan ta fahimci mijinta yana da wani hali da ba shi da kyau ƙwaya ɗaya amma yana da wasu halaye da yawa na kirki to ta dinga rinjayar da halayen kirkin nasa akan waɗanda ba na kirkin ba ta dinga yin haƙuri da wanda ba na kirkin ba kuma ta nemi masa addu'a Allah ya raba shi da wanda ba na kirkin ba wannan yana sa a samu zaman lafiya sannan siffa ta arba'in da tara ta zamo mai kiyaye sirrin mijinta idan Allah ya sa ya shiga wani hali duk duniya ba a sani ba to ke kada ki gaya wa wata ce mijina fa daurewa yake wallahi wata asara ya ɗibga ko mijina din nan fa yana da larura iri kaza haƙuri kawai yake kuna ga yana murmushi amma yana da matsala to wannan yana daga cikin abin da ba a so mace ta zamo ta siffatu da shi da mijinta sannan siffa ta hamsin ta yi la'akari da menene mijinta yake so kuma yake sha'awa kuma yake ƙauna ko da abinci ne wasu su suke cewa ai abinci iri kaza wani kuma yakan bawa matarsa duk abin da ta dafa zai ci wani kwashe zai fita ya ce ai miya kuka yau saboda haka duk gidan dole ku sha kuka tunda shi yana son kuka wani kuma baya wannan dictatorship din kawai yakan bawa mata su yi abin da ya dace ni ina ga wannan yafi ka bawa mata kawai su domin kai kadai ne su sun fi ka yawa to da haka in dai ba wani majalisa za a zauna na tattauna me ya kamata a dinga kullum ba to a dinga bawa mata suna yin abincin da ya dace wannan yana sa su ji cewa lalle mijinsu yana ƙaunarsu kuma su ma suna jin daɗin zama da shi a yanayin hakan sannan siffa ta hamsin da ɗaya lalle mace ta zamo cewa mai kiyayewa ce da haƙoƙin mijinta da ƙauna da son ‘ya'yanta da kuma taimakawa mijinta wajen bin Allah da tunatar da shi in ya manta kuma kada ta dinga matsa masa ko tana takura masa ta yadda zai ji baya santa. siffata ta hamsin da biyu ta dinga ƙoƙarin nuna wa mijinta cewa lalle ita fa yana da mahimmanci a gurinta lalle fa wani mutum ne mai daraja a gurinta yadda in yayi tafiya bai dawo ba har lokacin dawowarsa ya ta kasa cin abinci ta kasa bacci amma ka tafiya ka saba kana dawowa karfe takwas yau baka dawo ba sai sha biyu ka tare da mataka ta cinye tuwanta ta ta hau gada tana ta share bacci ka ga bata damu da kai ba kenan amma in ta damu da kai a tsakar gida za ka same ta tayi taguni tagumi da abincin a gaba ita wallahi mai gida tun da ka wuce lokacin dawowa hankali na ya tashi na kasa kai loma baki na nake ta tunanin yadda zai in ji labarin ka ke yanzu da ka dawo hankali na ya kwanta yanzu zan iya cin abinci wallahi sai ji daɗi ce a'a sai dai ina da wani abu a gida fa to macen tana nuna mijinta wannan yana jin daɗi kwarai da gaske sannan siffa ta hamsin da uku ta yi ƙoƙarin wato in za ta yi wa mijinta nasiha akan wani abu da ya na kuskure ta yi amfani da usulubi mai kyau yadda zai fahimta kada ta afka mata ce dama ayar qur'ani ta ce kaza kuma kai ma zalimi na kai kuma cikin zalimi na kai ko la'anallahu ala man fa'ala kaza Allah ya la'anci wanda ya aikata kaza kai ma kuma ka aikata sai ce to kin la'ance ni kenan ko da ya san akwai ayar akwai hadisin amma zai ji cewa la'anar daga bakin shi ta fito ba hadisin ne ya zo da kansa ya la'ane shi ba wannan yana so ya gane matarsa kamar so take ta zage shi ta fake da cewa hadisi ya ce kaza ta dinga kokarin nuna soyayyarta siffa ta hamsin da hudu ta dinga kokarin nuna soyayyarta ga mijinta ta yadda ainihin wato zai ga cewa matan nan tawa mai farin ciki ce da dawowata mai damuwa ta mai damuwa ce da rashin dawowata sannan kuma irin yadda nake tarar da ƴaƴana ya nuna matata tana ƙaunana domin za ka zo ka tarar da ƴaƴanka an musu wanka an tura su makaranta an gyara su ka gansu cikin tsafta kai ko ƴaƴanka ne za su fito daga gida kana tare da baki su fito cikin kwalliya sai ka ji daɗi a zuciyarka amma akwai matar da mijinta yayi aboki suna hira sai ga wani yaro tumbur zindir ya sha koko bakinsa yayi wani cikin kurtsitsi ga kuma wani koko haka a bakinsa kuma yana rike da wani kashi ina jin ko tun jiya ne aka ci kaza yaro ya fito yana baba sai uban ya ji haushi ya rasa yadda zai iji kira ni kai zo ka yaron nan shiga nawa na gida ne aka ce ai na gidanka ne ita to maza kamar da shi gida ya fito ransa a ɓace ki haba na yi babban abokina ki turo min ɗan haka cikinsa kun tsitsi bakinsa ya sha koko da kuma ƙashin ƙafa kaza a hannunsa wannan ai bai kamata ba da kun ga wannan yana sa mutum ya ji haushin matarsa amma duk sanda 'ya'ya za su fita mijinki yana kai ko ba mijinki baya waje bai kamata ku dinga barin ƴaƴanku suna fita zundur ba riga ba wando ko sun ci abinci ba a wanke ba ko sauro roye bishi da gudu ki kamo shi dan ki kunyata mijinki a gaban abokansa ya dinga ganin ƴaƴansa cikin kazanta tumbur ba kyan gani wannan yana daga cikin abin da miji yake so ya gane matarsa tana da shi sannan sufa ta hamsin da biyar ta dinga ƙoƙarin neman mai mijinta yake so ta dinga lura da halinsa me yake sa ya fushi me yake sa yarda me yake ɓata masa rai menene in na ga yana murmushi me in ya zo ya tara a gida ransa yake ɓaci ta karanta shi tun daga bakara zuwa nasi ta karanci mijinta da wasali da ɗigo lalle ta gane bakin sosai taimar ɗigo taimar wasali taimar shadda kuma ta gano guraren da ake tajawidi ta gane ina ne mijinta ake jan baki ina ne ake fasawa ina ake yin alif ja ina ake alif baki lalle ta karance shi da kyau ta gane abin da yake so da wanda baya so da wanda ya dace da wanda bai dace ba wannan yana sa miji ya ji yana ƙaunar matarsa siffa ta hamsin da shida idan miji zai tafi zai fita unguwa ta ce to Allah ya kiyaye hanya Allah ya sa ka dawo lafiya in ɗan kasuwa ne ta ce Allah ya kawo riba cikin kasuwancinka mu samu mu ma mu ji daɗin rayuwa in ma'aikacin gwamnati ne Allah ya sa ka samu wajen aiki lafiya idan malami ne Allah ya sa a je a karantar da mutane lafiya idan ɗan siyasa ne Allah sa ka a fasa ma baki yau a wajen kamfen duk masa wannan addu'a zai ji daɗi in san siyasa in ta rikice sai mijin ke dawo bakin sa a fashi to wannan yana daga cin abin da miji yake so siffa ta hamsin da bakwai idan miji ya dawo to matarsa ta tare shi tun daga bakin kofa tana lale marhaban da zuwa lale marhaban da zuwa kalmomi dai waɗanda kun san su dai ba na son dinga fito da su da yawa saboda kar ku ce ba ma haka ya kamata a faɗa ɗin ba to amma akwai kalmomi dai masu daɗi wanda miji zai ga an tare shi a bakin kofa ana masa lale ki ba shi hannu ku gaisa in ba kowa kusa da gurin ma za ki iya rungume abinci ku ƙarasa ɗaki amma inda yara to sai kuma a ɗan kau da fuska dai kuma a yi lale ɗin kawai siffa ta hamsin da takwas lalle mace ta yi ƙoƙarin wato mijinta ya yana son halinta wato ta soyantar da shi halinta ya ji cewa halinta ɗin nan mai kyau ne kuma yana son ta saboda wannan halin wanda ko da akwai wani mutum da suka rabu da matarsa ya zo wajen annabi ya fashe da kuka hawaye yana ta zuba ya rasulullah ka taimaka min ta dawo wallahi ya ji tai ka taimaka min annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan je in same ta da kaina ya je ya sallama ta fito ta ce ya rasulallah me ya faru ice mijinki ne tunda da kuka rabu yake ta kuka ta ce to yanzu ya za a yi ta ce so yake ki koma ce to ka bani umarni in koma dole ne ko abin nan biko kake yi annabi yace biko nake yi ce to wallahi ba zan koma ba in duk duniyar nan ta sace abin da ya mallaka duk nasa ne ya bani wallahi ba zan koma ba saboda sansa ne kawai bana yi ba ga ba so ai ba aure aure ya ruguje in ba kauna shi yasa annabi ya hana auren dole kai ka ka ma dole ka aura ita ma ka ai mata dole ta aura domin kiyayya ko shekara hamsin aka yi a zaune tana nan ita a akwai wanda yake gaya matarsa shekarar su ashirin sai ke ce mata lokacin da aka yi auren nan fa ba kya so ce wallahi har yanzu ba so kawai girmama iyayena ne na zauna har yanzu nan ba na kaunarka duk sanda ka fita addu'a nake kakka dawo kaga ya jawo da yayi shiru an tafi a haka kin yana nan sai ya tsokano shi so da aka ka a kuskura annabi ya ce ka a kuskura ya aure ba kauna kada ku takura ƴaƴanku su auri wanda ba sa so don iyayya ba abinda da ba ta jawowa duk abin da kuka an gina shi na rashin mutunci mafi yawa akan kiyayya ne siffa ta hamsin da tara lalle wato ta dinga nuna wa mijinta tana ƙaunar iyayensa dan da yawa akan samu rikici idan mutum Allah ya sa babarsa da mamansa suna gida ɗaya to wata ran ba sa aka ci ba sai ga suna bala'i kamar kishiyoyi uwar tana shigar da ainihin wato rikici cikin matar ta mai da ita kamar wai mijinta yana fifita matarsa yanzu akwai wani da yake zaune da babarsa a gida ɗaya rikicin da ake yi hatta kai uwar duk abin da ya zo baya nuna wa matar sai ya nuna wa uwar na siyo kaza na siyo kaza na siyo kaza ko sabulu da kuɗin ne sai dai kai wa uwar matar ta je ta karɓa kun ga wannan akwai matsala sosai akwai kuma wata da Allah ya taimake ta ta shawo kan uwar uwar ta zamo tana ƙaunarta hatta ta fi ƙaunarta fiye da ɗan nata to kuma dan tsiya sai take wa mijin tsiya idan ta yau mijin ya je gaya wa uwar ta ce in ka kuskura yi mata wani abu wallahi kaga abin da zan ma wannan mace mai imani mai san Allah mai tausayi da uwar ta zo ta tare ta sanin da zuwa baba a kawo miki ruwa ta ɗauko ta ne mata fifita duk na gulma ne ashe da ta fita uwar ta ce to Allah ya miki albarka yarinya Allah ya miki albarka hakuka take uwar saboda daɗi shi ko miji yana dawowa sai ta gasa shi idan ya je ya samu uwar ta ce wallahi baka isa ba wannan yarinya mai kirki ba abin da za ka yi mata to wannan yana daga cikin abin da yake sa miji ya ji ainihin matarsa kan tana cutar da shi da haka ta dinga girmama iyayensu zai ji daɗi siffa ta sittin idan mijinta yana magana to ta yi shiru ta ba shi dama ya magana in ma damuwa ce ya ƙare damuwarsa in ma faɗa ne ya ƙare faɗansa ya je har ƙarshe sannan inda amsa sai ta ba shi amsa cikin ladabi da biyayya wannan yana sa miji ya ji matarsa kan mai biyayya ce sannan idan ta aikata kuskure wani abu ya afku na kuskure da ta yi mijinta yake baya son wannan abin to ta yi kokari kada wannan abin ya sake maimaituwa domin wannan zai sa mijinta mijinta ya ji matarsa mai sauraron faɗacen an mata ko mai tsawatuwa can an tsawatar da ita sannan yana daga cikin siffofi na sittin da biyu wanda miji yake so ainihin wato ya ga matarsa ta ainihin wato a kula da shi ta kuma kiyaye shi shine ya zamo ko da yaushe tunaninsa take yi ba tunanin kowa ba har miji ya ji cewa lalle matata tunani na take yi ma'ana damuwa take da ni yana lura da yanayinta da kamanninta cewa lalle ta damu da shi sosai kuma tana jin kai wani gwal ne kawai mijin nan nata wannan yana daga cin abin da yake mai kyau sosai sannan siffa ta sittin da shida mace ta ɗauki zaman aure zama ne na amana zama ne na amana wato yadda aka ce mijinki ya riƙe ki amana to ki ma ki rike shi amana in an ce amana shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fassara mana amana da fassarori da dama amma muna iya dunkule ta akan cewa in aka ce kaza amana ne to ya kamata ka kiyaye shi kada wani abu ya shiga tsakani wanda zai zama akwai tozartarwa a ciki wannan yana daga cikin abin da ya kamata mace ta kiyaye don ba wacce ta san sirrin miji irin mata ba wacce ta san sirrin mijinta a duk duniyar nan irin irin irin matarsa don tana iya ganin sa a kowane hali kuma ta san kowane hali duk wata larura da wata damuwa da yake da ita ita ta sani ainihin wato ta tozarta shi ta wannan hanyar ba sannan wato siffa ta a siffa ta sittin da uku siffa ta sittin da hudu kai kada idan mijinta yana nan ta shagala da wani abu miji baya so yana gida kuma ya gama tasa ba tana can tana wani harkokinta sai ya ce ke delu ya har biki karuwa ba ab ina zuwa da Allah mantawa ne to wannan ma yana bashi haushi wato kin manta ma ya dawo biki ma kawo ruwa ba to wannan akwai matan da wallahi in ka shiga gida sai kai awa daya kana hamma ba su kama ruwa ba to ya kamata a ce kina ma da maficinki da hankicinki da kuma kofinki na ruwa kin ma san lokacin da zai dawo kin sa in akwai kankara in zobo ne an yi mai sanyi an dan jefa kankara in wani dan fruit salad ne an shirya in wani niƙaƙƙen wato ayabace da wani niƙaƙƙen abarba barbado an niƙa su an shirya su an sa musu kankara mijinki yana dawowa ya ga cewa ke za ki ɗauke hular da sadakansa ki ajiye kuma ki bashi ruwa ko ki bashi ya sha ko ki bashi ki miƙa ki dinga kurɓa masa wannan yana daga cikin abin da ke sa miji ya ji cewa lallai matan nan wato ba dama ce fa sannan siffa ta hamsin ta sittin da biyar kada ta zama mai yawan surutu kike ana ta surutu da ita ana ta hayaniya da ita makota duk suna ji hamma a dinga aikowa da Allah ka gaya ma taka malam zami bacci makota suna aikowa ga yama taka da Allah zami bacci ta dame mu mun kasa bacci makota saboda bala'in surutunta to kake zama haka tuffa ta 66 wato ta shagaltar da lokacinta cikin abin da zai amfane ta a duniya da lahira akwai matan da mijinsu ya fita sai a ɗauko bidiyo an dinga sa fim ɗin Hausa kenan a gama da wancan a sa Nigerian fim in an gama a ɗauko littafin soyayya ruwan raina ruwan kaza ne marurin zuciya duk irin waɗannan abubuwan suke ta karantawa wannan yana sa miji ya ji kai matarsa ba ta da wani amfani in ya fita bata komai da zai amfane ta a duniya in sana'a ce ki dinga ɗinki mana ko saƙa ki ce miji siyo min keken ɗinki, ko ma bashi ne ka bani in dinga biyan ka a hankali dan samu abin yi dan na da daga makaranta na yi nazari ba abin da nake iyawa to wannan yana daga cikin abin da miji yake so ya gama matarsa ta su fatu da shi Su siffa ta sittin da bakwai, kada mace ta dinga alfahari da abin da ba ta da shi akwai matar da in ma ba ta da kayan ado sai ta dinga arowa tana sawa don ta barazana to irin wannan karya ce fa kurewa take don mu a Kano akwai kotu tsiya da muka gano ana yi idan mutum za shi zance ba shi da kaya masu kyau akwai inda ake ba da hayar mota hayar eh, riga hayar agogo hayar komai yayi haya ita ma kuma akwai inda ake ba da hayar daham da hayar lesi masu tsada duk zance ɗaya in kin minti za a dinga duba in kin yi awa ɗaya ɗari biyar in minti talatin kuka yi ɗari biyu da hamsin sura haka za a baki wannan in kika daɗe a wajen zancen kuɗin ƙaruwa yake shi ma kuma nasa haya ne idan ana duba kamar da ake ɗaukar haya keke ana duba agogo haka ake dubawa in ya daɗe a wajen to kuɗin sun ƙaru to wannan ƙaryar mun gano ta sai ma ta kai ƙaryar ta tsallake har ta kai kayan ɗaki ma ana ƙaryar su idan mace iyayenta za su iya sai mata set biyar to sai a hayo set talatin sai a zo a jera wai don a fita kunyar 'yan biki in an zo an ga ɗakin cike kuma daga baya sai a dinga ɗauka da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu ana ragewa ɗaki na ramewa yana ramewa har a dawo kan gaskiya kuma daga baya saboda haya aka ɗauko daga masu siyar da kayan a kasuwa cewa za a kai gidanta a fita kunya in yan biki suka gani daga baya za a dama da abinka me ya jawo ƙaryar ku tsaya akan gaskiya mana in akwai ayi in babu a haƙura dan me za a yi ƙarya kuma wannan babu kyau kuma yana sa miji ya ji matarsa a makaryaciya ce ita ma ta ji makaryaci ne saboda kowa ya yaudari kowa tuffa ta hamsin da da sittin da takwas ta zamo mai yawan karatun alkur'ani da littattafan ilimi wannan yana daga cin abin da miji ya dawo ya tara ana rera karatu a gidansa ya san ana korar shaidanu a gidan to zai san kai matan nan ta ba dama ce fa akwai ta muji ta hida ce waliyya ce a ai wali ko Allah yana son wali da haka ni ma ina son ta wannan yana daga cikin abin da yawan da zikirorin safe da yamma da karanta littattafai na ilimi Tubba ta hamsin da tara, sittin da tara lalle ainihin in za ta fita unguwa kada ta sa turare domin sa turare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mata aure ko kowace mata ma ayyu mamra'atin bai ware ba za ta fita ta sanya turare don ta wuce a gaban maza su ji ƙanshin turaren to Allah ta'ala zai la'ance ta kuma kaucewa Allah wannan yana sa mace ta zamo wato mutane suna ƙaunarta saboda tana wa'azi tana kira zuwa ga Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma tana yin nasiha in ta ga abin da bai dace ba siffa ta saba'in da ɗaya lalle ainihin wato mace ta zama wato ta dinga girmama ra'ayin mijinta duk sanda mijinta ya kawo shawara kata ce a wannan bai dace ba in ma bai dace ba ta san hanyar da za ta bi ta nuna masa bai dace in ba yadda ba za a yi rigima ba ce ina ga ya kamata wance da wani a yi musu kaza ke aba mai gida ya eh, ce ta ce eh to ya kamata a yi wannan in banda akwai kaza da kaza da kaza da kaza ta sai fanci eh haka ne kun ga ummu salama da annabi ya fushi a lokacin da aka yi sulhu ya ce wasu habai ku aski suka ƙi sai shigo gida ransa a bace ce mutane sun halaka na ba su umarni sun kibi ce ya rasulullah bakin bi su kai ba abin da ya faru a hudaybiya ne ransu ya ɓaci da za ka je ka fara aikatawa in suka ga ka aikata su ma za su aikata sai annabi ce wannan shawara ta ki tayi yana zuwa ya ce wanza wanzami yi min aski da suka ga anewa annaba aski kowa sai ya kama yin aski gaba ɗaya. kun ga ce ta al'umma gabaki ɗayanta da kalma guda ɗaya haka lokacin da annabi ya firgita da ya ga abin nan a cikin kogo mala'ika jibril da ya zo mai na na khadija tace tace kwantar da hankalinka da yace wallahi na ji tsoro kada na haukace ko shedanu ne za su hau kaina tace ka kwantar da hankalinka fa la yukhzika Allahu abadan har abada Allah ba zai tozarta ka ba kana sada zumunta kana kaza kana kaza kana kaza kai ta lissafa masa halayensa na kwarai to wannan yana sa miji ya ji in ya shigo da damuwa ko ransa a ɓaci ko ya ci bashi za a ɗaure shi zo ki kwantar mar da hankali ki dinga lallashin sa kina kwantar da hankalinka ba komai Allah zai kawo mafita mu ci gaba da roƙon Allah Allah zai yaye ai kai mutumin kirki ne an san ka da halaye na kwarai irin ku Allah yake taimaka irin ku Allah yake girmama irin ku Allah yake wa kaza to in miji ya ji matarsa ta ne masa wannan hankalinsa yana kwanciya amma ya zo ya ce na shiga uku ta ce shiga ishirin ma mai gida bala'i ne ya hau kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina za mu sa kan mu to yanzu la haula wala quwwata illa billah mun shiga uku mun lalace to yanzu ya za a yi wannan bala'i da ka tunkaro to kin ga sai dama ke ce zaki kwantar da hankali to kin sake firgita shi daji ya dauko bala'i a waje an kara masa wani a gida wannan baya da kyau sannan siffa ta ainihin saba'in da biyu lalle mace ta zamo cewa tana damuwa da yanayin ma yadda mijinta zai fita waje kamata yake ce to mai gida wannan shigar ba ta yi mun ba gaskiya na fi so a ganka a waje ke alama ka fita da don akwai mutumin da daga fitowarsa daga gida za ka san yadda matarsa take zaka ga ya sa wata hula shuɗiya wani wando kore wata yalan hula ya ɗaura agogon ta baya takalmi ma ya sa ya sa hagu a dama hagu saboda Allah Allah yake ya gudu to da ganin wannan ka san cikin gidan ma ba kyau ba a nutsaye fito ba kansa ko taje shi bai ba tsoraci a firgici a razane to ya san akwai tashin hankali a gidansa to in mijin zai fita su kwantar da hankali da Allah ka fita kana kakin fuska da murmushi ka dauka jima muke a gida sannan wannan shigar da kai ta yi wani harbi tsetse haka sai ka ce an koro ka daga daji da Allah yi wata shigar mai kyau bari in gyara ma ki dauko kun ki taje masa kai ba kama kana son kwalli bari in sa ma kwalli sa ma kwalli sai dai in kin biki iya ba za ki ne masa ido amma in kin iya shi kenan. mai ma wallahi akwai matar da ita take shafa mijinta mai in ya wanka ita take shafa masa mai duk waɗannan abubuwan kuna ga kamar abun wasa wallahi mazan hmm, ba sai kun je gidan bokaye ba ba sai kun zo kuna a haɗa kafa kaza a samo kaza baka a yanke ƙafarta ta hagu a shirya kaza a shirya kaza a yi tsafi a shanya miji ba duk shanya mijin nan shirman banza ne da tsafi da shirka da kafirci ki mutu ki tafi wuta ko mijin ba dole so ki ba kin yi tsafin amma in kika yi abin kirki wallahi sai yana kauna ki kuma a zauna lafiya shekara hamsin sittin har ku tsufa a haka ba a ga aure ya mutu ba ku duba dafa in ka ɗauki daga shekara talatin da biyar da ya wuce mafi yawa za ku ga duk kowace mace ita ce a wajen mijinta na farko kowa ya taso a gidansu zai ga haka sai ka ga wannan ita ce matar babanka wacce ya aura tun suna samari har sun tsufa ga 'ya'ya ga jikoki amma suna nan amma yanzu abin da ke faruwa shekara goma sha biyar zuwa yanzu sai ka ga mace ɗaya bata wuce shekara ashirin ba amma ta yi aure bakwai ta yi biyar kullum har kirgawa ake wa a wace unguwa da zawara da yan mata wanda suka fi yawa haka fa ake kirga a wasu unguwannin akwai wanda ya ce wata unguwa kusan duk gida akwai bazawara a unguwar gaba kowane gida akwai bazawara kun ga wannan me yayi daɗi a dinga aure ana je kiki dawo je kiki dawo to Allah ya kiyaye sannan sifa ta saba'in da uku ta ba mijinta dukkan haƙoƙinsa na cewa shine jagaba Shi ne kuma wanda Allah ya ɗora masa nauyi kuma shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala zai tambaya don haka wannan zai sa mijinta ya ji tana taimaka masa wajen tsayar da gidan akan hanyar Allah ko da shi ya zo ya liƙa wani abu da bai dace ba ko zo yana jin kiɗa ko yana jin disko ce mai gida kaka ja mana iblisai mana cikin gida wannan hoton da ka liƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku sun faɗa jibril ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma shaida gidan da akwai hoto a ciki ko akwai kare to wannan fastocin da ka za zaka jawo mana iblisai su zo su dinga kama mana yaya ki ba shawara a cire irin waɗannan abubuwa din sannan siffa ta saba'in da hudu ta nisanta daga bid'a kada mace ta zamo yar bid'a ana kiɗa ita ce a gaba ko ta dinga zuwa wajen bokaye ko ta dinga zuwa wajen yan tsubbu a dinga ganin ta a sauran yan tsubbu duk sun cinye mata kayan ɗaki suna ta wata shawara so kike so nake zama mijinta ce duk abin da nace ya ce kuma ya aikata kamar yadda nace wannan ba kyau tuffa ta saba'in da biyar ya zama ita take yin abinci da kanta don ta dinga la'akari da dafuwarsa da kyansa da daɗinsa akwai matar da take cewa yara kai yara da Allah ku je ku duba min girkin nan wani kauri kauri nake ji ko konewa ya ne fi sabilillahi ai shi yasa wasu matan da suka iya abinci suka suka mazan suka fi son su fiye da wasu akwai matar da ta fara abinci a akai take zaunawa miyar tana juyawa tana juyawa tana juyawa tana kicin ɗin sai ta gama miyar a wacce ta ɗaura kuma ya tafi kallon fim ɗin Hausa sai an ji ƙauri a gidan sai ce wai ƙaurin me a ce girkin ki ne sai a taho da gudu a kuza ruwa kun san duk abincin da aka kuza masa ruwa da magin da ke ciki da ɗan zaƙin nama naman da mai ɗin duk ya tafi kenan shikenan yanzu abincin salam za a ci akwai wanda ce wallahi har kunya yake ji suna ciyayya a unguwa ya ɗauko abincin gidansa saboda jama'a in an zo na gidansa kowa sai ya koshi matarsa bata iya abinci ba idan an zo kan na gidansa sai kowa cewa wallahi dama na ɗan ci wani abu kan hanya can sai an jima duk sai a tashi a bashi da nasa shi ma kuma ya fi so ya ci na gidan wani fiye da ya ci na gidansa an ga wani abin kunya ne mutum ya yi baki ki tsinka shi saboda biki iya abinci ba suffa ta ainihin wato saba'in da shida lalle mace kada ta ta zamo ainihin wato mai mutunci ta zamo mai kula da ladubba na musulunci wajen shiga gida addu'a fitowa shiga ban ɗaki fitowa addu'a cin abinci addu'a bacci addu'a farkawa waɗannan duka yana daga cin abin da ke koran shaidanin da suke kashe aure daga gida siffa ta saba'in da bakwai idan mijinta ainihin wato ya yi fushi idan mijinta ya yi fushi to lalle ta yi ƙoƙari ta ga cewa cikin ƙanƙanin lokaci ta yi ƙoƙarin kwantar masa da hankali ta hanyar wato lallashinsa da kuma ta rike shi ta ce ni wato hankali na ba zai kwanta ba ba zai kwanta ba in ba gani ne kayi murmushi ko kayi dariya ba kalle ni kayi dariya ke ta kokarin sa shi dai sai ya sakko tukunna amma ta ce in ma mutuwa zaka je ka fushi ni zaka nuna fushi ita ma sai ke fushin kaga wai wani an yi sati ba a magana da mijin da matar kowa ya hau kujeran naki wannan ba halin kwarai bane tuffa ta hamsin ta saba'in da takwas lalle mace ta kware ta ƙware sosai wajen iya mu'amala da mijinta tukunna da farko kafin ta iya mu'amala da wasu da kyau da akwai matar da za ka ji ana ta cewa ta kirki kirkice ce ta kirki amma kuma mijin shi a gurinsa ba ta kirki ba ce biya banda ake mata shi girgiza kai kawai yake yana jin bala'iyya ce daga ciki ku kuke ganin kirkinta to wannan bai kamata ba a ce mijinki shi ɗin da ya kamata kowa ya fi ganin kirkinki fiye da kowa ɗin. sannan mace siffa ta saba'in da tara lallai mace ta zamo abun koyi ga ƙawayenta kuma su zama suna buga misali da ita in suka je gidanta wajen tsafta da kwalliya da iya zama da miji ya zamo daga ita ake koyan yadda ake zama da miji ba ita take koya daga wani ba siffa ta tamanin lalle ta zamo mai sanya hijabi na shari'a cikakke hamma da niƙabi wannan duk yana sa ainihin mace ta zamo cewa ba ba ta zamo a wulaƙantacciya a waje ba kuma ba za ta zama wulaƙantacciya a cikin gida ba sannan yana daga cikin siffofin da miji yake so ga matarsa ainihin wato a ya zamo tana la'akari da irin wato shigar da ya fi so kun ga yanzu hawan wani littafi ake da shi wai na koyan ɗaurin ɗan kwali an nuna da ake ɗaurin ɗan kwali wajen kaso ɗari da wani abu kala kala kala kala kala kala yau ai wani tsiko haka kaga kamar zakara yau ai wani ɗan tsini a gaba kaga kamar mai martaba gobe ai wasu kunnuwa guda biyu to duk irin waɗannan kamata ya mijinta ma ta san wani lokaci yake dawowa dan kafin ya dawo izo ya tara ta yi wanka ta yi kwalliya ta ɗauko kayan da ya fi so akwai matan da suke kashe aure kuma ba a gane su ba sai su ce wai ba a nuna wa miji soyayya kuma miji ba ɗan goyo ba ne wacce ta riƙi miji uba za ta kwana maraya kuma waɗannan kayan da aka kawo miki ba kaya ne da za ki dinga sa su a tsakar gida su mutu ba to me amfaninsu. su duk tsada kaya wa ya kamata ya gani haka masu ba da shawaran wai kake kashe zauna da sai a baki wani tsohon zani wai na tsakar gida na magana tsakar gida take miji kullum ya dawo ya dinga ganin ki da zani ɗaya ya goge ya koke ya tsotse ya yage ya yayi an masa wani maho wannan duk bai dace ba mata ya ta dinga la'akari da abin da mijinta zai faranta masa rai tuffa ta tamanin da biyu kada ta ba wasu mutane dama su dinga shiga cikin rayuwarta ma'ana kada ta dinga ɗaukan ziga daga wasu wasu zo su ga kina zama da mijinki lafiya mm, na ce masa take yi safiya na ce wa miji akwai wata wai mijinta ya dawo ta ita tashi ta je wai dan kada kawayenta su ce wai ta na ce wa miji to kake na ce wa mijin ta je na ce masa take yi in mm, aka ita take ita ta damu da shi ma bai damu da ita ba ana zuga mata da irin waɗannan kalmomin banzan sai ga mace ta fara in yana son ki ba ta masa rai in kika garansa bai baci ba to yana son ki ta ji wani shirman banza Ba za a ɓata rai ransa bai ɓaci ba wannan ba shawara ba ce kake yadda da wannan shawarar sannan siffa ta tamanin da uku idan mijinta zai yi tafiya to ta shirya masa kayan tafiya an ce zai balaguro zai tafi sati guda to ki ɗauko jakarsa ki gyara ki ɗauki tufafi ki saka a ciki ki ɗauko mai ki sa ki sa masa abin da ya shafi makilin da brush ki sa masa abin ta jakai, ki shirya masa komai ki zage jakar ki aje ta a gefe ki goge takalman sa ki ɗauko hankici ki wanke ki goge ki sa ki ɗauko turare ki saka a cikin jakar ya zo ya tarar jakarsa ta tafiya komai an yi shiri akwai wata rana da aka tafiya tafiya wa'azi malamai da yawa sai wani malami ya ce kowa ya buɗe jakarsa mu ga meye a ciki za mu gane wanda ya fito da shiri daga gida da wanda bai fito ba ashe shi ya shirya sai yace jakata akwai mai duk da ban buɗe ba na san akwai mai a ciki akwai makilin akwai brush akwai turare duk ya faɗa abubuwa akwai hankici akwai kaza a ciki duk komai an shirya to sai aka ce to ko ya buɗe tasa da wani ya buɗa sai ga kyankyaso ya fito sun sa ko wasu 'yan ƙananan kyankyasai waɗanda suke shiga cikin kaya saboda rashin kulawa mata wato irin 'yan kyanke sannan 'yan ƙananan na wasu farare fararen nan sun shiga cikin jakar aka dinga ƙaƙale masa da dariya cewa kai wannan gidanka akwai gyara bata ma gyara jakar ta karkaɗe ta gogoge ba wasu ma har turare suke fesa a cikin jakar to kun ga wannan ashe ta san yanayin yadda mijinta zai yi tafiya to wannan yana daga cikin abin da ake so ga mace sannan kuma ta rubuta wata yar takarda wani dan note ta ɗora a cikin jakar ya wanda in kai tafiya ko da yake ba sai na faɗa ba eh to in ya je yana buɗe jakar ya ga wannan yar wasiƙa a sama ya ɗauka kuma ya ga rubutun ki ce ke ce kika rubuta yana can sai ta farin ciki har sai ma inda mutane a gure ya ce kun ga kai matan ku sune muku irin wannan sau ga yana wani wani takama da ke a cikin jama'a yana mutane gori su ba a yi musu ba Ke ki dan aje dan note haka ya rubuta zaki sa a cikin jakar ki saka ko ki saka masa a jihun rigarsa bai sani ba sai ya zo zai ɗauko wani abu sai ga ya takarda a daga gare ki zuwa gare shi ina yi maka addu'a da fatan alheri a da lafiya da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kazan dai da duk kun sani yawwa siffa ta tamanin da hudu lalle ta zamo mai shawartar mijinta akan al'amarin da ya shafe ta in za ta yi wani abu da ya shafe ta ita kadai to lalle ta nemi shawarar mijinta ina so zan yi kaza ko ina so zan siyo kaza ko ina so in dinga sana'a kaza ko ina so in shiga makaranta kaza ko ina so na yi kaza ya zama dai mijinta ya san me yake gudana a cikin rayuwarta shi ma ya dinga sanar da ita don a dinga sanin inda aka kwana da inda aka tashi siffa ta tamanin da biyar lalle ta dinga la'akari da sha'ur na mijinta wato yanayin wato abin nan karɓa ko rashin karɓa na mijinta kada ta cutar da shi da magana ko da aiki ko da munanan hali siffa na tamanin da shida a lalle ta dinga bayyana wa mijinta wato ainihin a yanayi na wato maƙota waɗanda suke maƙotaka da shi ta dinga nuna masa in an ce wannan gidan ba a da lafiya ko wannan gidan ba a da lafiya ta ce mai gida da Allah nan maƙotan ba su da lafiya a ba mu dama da Allah mu je mu duba su kai ma an ka samu dama ka yi wa wanar eh, gaisuwa an masa kaza ma'ana ta dinga sa shi yana shiri da maƙotansa wannan yana daga cikin abin da zai sa miji ya jima tassa lalle ba dama ce to siffa ta tamanin da bakwai ta dinga yi wa miji ta dinga tarayya da mijinta cikin tunanin yadda za a kyautata rayuwar auren nan ta kyau kuma ta bayar da iya ƙoƙarinta wajen warware wata matsala da ta taso ta gida tsakaninta da mijinta ko da 'ya'yansa ya yi fushi akan wani ɗansa ta ce mai gida abin da nake baka shawara in ɗanka ya ɓata ma rai kakka tsine masa kakai masa Allah isa kaka ce zai gani domin wannan zai sa ya lalace daga baya ƙara kai masa addu'an abin kirki yayi Allah ya masa albarka in yi abin da bai dace ba kai masa addu'a Allah ya shirye shi da ko wanda zaka ji yana tsinannan yaro kaga tsinannan yaro ɗanka ne fa ka ce tsinanne to me amfanin sa ya lalace kenan wannan yana daga cikin abin da miji yake so matarsa ta yi sannan siffa ta 88 kada mace wato ta tsala ado na ƙoli-ƙoli kuma ta dinga yin leƙe wasu suna ganinta akwai matan da suke leƙe shine wani makoci yana zaune a kan kujera sai mata wani ta leƙo tana leƙowa sai mata daƙuwa sai ta koma gida ranta ya ɓaci shine shi kuma Allah Allah yake su gamu da mijinta ya ɗauka wata ƙiza ta gamu su ce wane ya zage ni to shi kuma sai ya ce to ya aka yi zage ki leƙowa ce tana leƙe ta caɓa ado tana leƙe suna haɗa ido da shi sai ya mata um, daƙuwa ya mata umbola me ake cewa anan ne to to da hausa ana cewa daƙuwa irin abin nan da ake na haka ɗin nan to shi ya mata to kun ga wannan bai kamata mace ta dinga irin wannan leƙen ba wata ma za ka ga rabin jikinta a waje tana kiran mai kifi mai kifi kai mai kifi zo nawa nawa wannan mu gani sai ta taba sai ta lashe hannunta sai ta taba ta lashe hannunta wallahi kifin naka da kyau akwai matar da suke shashancin su fa ya kai haka kaga an zaya ko irin masu masu neman kayan nan na mata na siye a zo a tsauna kofar gida a yi ta hira da ita da shi a'a mai sunan malam gaskiya ni dai ka ƙara a'a ki rage a'a wallahi ka kara wani mijin zai dawo izo itarar da matarsa da wani kato a soro suna hira wai mai sai da kaya ne ko mai sai da kifi ne wata baba kifin za ta siya wata ce ko dai ban siya ba na lallashe hannuna to wannan bai kamata mace ta zama irin wannan sakarai shashasha din ba tuffa ta casa'in ah, tamanin da tara idan wato mijinta ya ba ta kyauta yak kaɗan to ta godiya da yawa wannan zai sa mijin ya ji cewa tana damuwa da wannan kyautar can mun ce in ya ba ta kaɗan ta gode to nan ta yi godiya da yawa kuma ta nuna farin cikinta da wannan abin da ya bata komai sa kuma ta dinga yawa mijinta abin da ake kira bagatatan wato ba zato ba tsammani kawai sai ki ɗauki ɗari uku a cikin kuɗin ki sa a siyo kaza sai ki sa a dafa ta abin da ake kira mai gida kakka tsallaka ko kakka taka ake cewa ne ko kakka menene sai kawai ki sa a dafa ta ta da kuki gyara ta shi ya san dai yau ya fita ma da kyar ya bar ɗan abin da za a ɗan sa nama yanka biyu a miya sai zo ya tara ta ce mai gida buɗe kwanan nan ka game a gabanka yana buɗe ya ga kaza ce shiryayya ta ce to a cikin kuɗi na na ɗauka ne maka wannan kawai don ka ci sadaka ka zauna ka ci ne maka fifita kuma ga ruwan sanyi wallahi miji ko iblis ne shi ko shedan ne shi zai san dai an kyautata masa anan siffa ta casa'in daidai kada ainihin wato mace ta zamo ta haɗa kyawu uku kyawun zuciya da kyawun hali Da mu mace komai kyanta in ba ta da kyan hali sai ka ga mummuna ce kuma komai muninta in tana kyan hali sai ga kyakkyawa ce da haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yace komai irin sifa mace ta hada to fa alayka bi zati din far bi zati din ta ya daka domin ita ce ba a saba da ita in ba addini mutum ya duba a lokacin aure ba to ainihin ba zai samu dacewa a cikin rayuwarsa ta aure ba siffa ta 91 ta yi kokari wajen sanin nafsiyya. nafsiya na mijinta wato kamar ya tafi in akwai waya yana da waya ita ma akwai waya a gida to kawai yana tsakar kawai kasuwa ko yana ofis ko yana gida kawai ji an bugo waya ko ta test ta ma message ta faɗi wata kalma mai daɗi ta yawa lokacin da kalmar nan zai ji message ya shigo cikin handset ɗinsa yana buɗawa sai ga ashe wancan ce tana tuna masa wato yi masa wata kalma mai daɗi yana tsakar kasuwanci ya ji wannan ko yana wata yawa ma yana cikin fushi ne ya ji masu din yana duba ji an ce daga masoyiyarka rabin ranka wacce ta damu da kai ta damu da rayuwarka take farin ciki da farin cikinka take damuwa da damuwarka wance wance kaza kaza dinka. a gani matarka mai mutunci mai kirki ai zai ji daɗin ya ga wannan test ɗin ko ya ga wannan message ɗin to wannan yana daga cin abin da ainihin miji yake so ya gama tasa tana da shi sannan casa'in da biyu ta dinga ƙoƙarin nuna wa mijinta wani abu mai kyau da ya manta ko wani abu mai kyau da ya tuna bai ba ko wani abu mai kyau da ya kamata ya yi kamar yana da ƙannai mata suna aure ko yana da ƙannai maza ga baya zumunta da su baya jan su a jiki ko kuma ainihin ya kamata ya ba su dama su shiga cikin harkokin kasuwancinsa har cikin kasuwanci mace za ta iya shiga ta ba miji shawara in tana da gogewa a nan kuma yana ba ta dama wannan shi ma yana daga cin abin da ainihin ya dace miji kuma ya dinga karɓar ra'ayinta in ya dace dan wasu suna cewa wai mata ba a shawara da ku wanda ya shawara da mace wai zai yi nadama ƙarya ne annabi ya yi shawara da mace ko bai yi nadama ba ƙarya ne a ce ba a shawara da mata ana shawara da su sai dai ta ba da shawarar da bata dace ba sai ka gyara amma in ka toshe kofa shawaran ta ga wani abun zai cuce ka ma sai ta ma shiru saboda ta san an baka shawara baka ɗauka to ka dinga neman shawara ta yana daga cin abu da ainihin wato miji zai so matarsa kuma ta so sannan yana daga cikin abin da miji yake so matarsa kar ta zamo mai gaggawa akwai mace mai gaggawa komai a tsorace zaka ganta a wani tsorin ka shigo ka ganta duk a wani tsorace a wani razane miji ya fi son aka ce a kawo yace a kawo ruwa to in aka taho da ruwan kafin a ƙaraso gurinsa sai an yi minti ɗaya da rabi saboda irin tafiyar da ake kafin a ƙara sojan ruwan har ya sa ma ya daina jin kishirwan amma irin matan nan bazar bazar bazar bazar ta ma kifa maka ruwan aka hannunta na rawa ta ma jika mijin da irin wannan mata sai mutum ya dinga jin tsoron sa ma take ji saboda da ya shigo kike cewa hankalin ke tashi ki tsorata amma mace ga irin tafiya da akwai siffofi guda biyar iya kallo iya abinci iya tsafta iya magana iya tafiya waɗannan abubuwa mace ta ƙware a cikinsu to ta kame gidanta ta mamaye gidan wallahi ta kafa gwamnatin ta a ciki amma mace za ta kalle ka ta zura ma ido ta ƙura ma ido tana wani muzu-muzu idan nan yayi jajajir sai ka ce ta sha wiwi kaga dole hankalin mutum ya tashi ko za ta yi magana ba ta san irin muryar da miji yake so ba a kowace take wa mijinta magana da muryar maza sai ta wani cika kumatunta da iska kafin ta faɗi sautin da za ta faɗa da Allah wannan mace ce akwai wacce ainihin bata bata iya waɗannan abubuwan ba to wannan yana daga cikin abin da miji yake so daga matarsa Sufa ta casa'in da hudu ta dinga gane cewa ta dinga tunani in mijinta ya fita a cikin halayenta wanne ne ba shi da kyau ta duba wai halina me ba shi da kyau a hali na? wanda in ina so mu zauna lafiya da mijina ya kamata in bashi sai ta kalli kanta da kyau ta ga cewa eh lalle kaza da kaza kam da nake yi bai dace ba sai kawai mijinta kawai bai faɗa ba dan akwai mijin da shiru kawai zai kuma akwai matar da take takura mijinta ba sai ta ji kalmomi daga gare shi to akwai mijin da ba za ki ji wannan kalmar ba amma za ki fassara idan kika ga miji ya damu da ƴaƴanki yana ƙaunar ƴaƴanki to alama ce yana ƙaunaki idan kika ga miji ya damu da ya ɗinka miki tufafi ya damu da ya kawo miki abinci idan ba shi da kuɗi hankalinsa ya tashi in ba da bukata to ko bai zo ya gaya miki irin waɗannan kalmomi masu daɗi ba yana son ki wannan duk fassara ce ta so idan baba ki ta zo gida kika ga miji ya tare ta da mutunci da girmamawa yana mata kyauta to alama ce yana kaunaki in suka haɗu da ƴan uwanki kika ga yana girmama su yana mutunta su duk alama ce ta yana kaunaki domin na na Khadija ko da ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ji ƴar uwarta ta zo gida tana yin murya sai ce wance ce wance ce sai ya zo ya shimfiɗa mata mayafi ya kuma zaunar da ita a kai yana murna da zuwanta hanna na Aisha ce ba wacce nake kishi da ita irin Khadija ban taba ganin Khadija ba amma ba matar da nake kishi da ita irin Khadija ce ya Rasulullah wannan matar ka tsohuwa ta mutu da Allah gashi Allah musanya maka ni da ita kuma me yasa ba za ka manta da ita ba yace wallahi ba zan manta da ita ba dan tayi min abin da ba wanda ya min irinsa. sa kawayenta ma sai ya sa a yanka rago ce a raba wa kawayen Khadija saboda ya nuna kaunarsa ga mutuncin da Khadija ta yi masa wannan yana daga cikin abin da mace za ta gane mijinta yana ƙaunarta siffa ta casa'in da wato biyar lalle mace ta dinga wato musanyan kalmomi na girmamawa tsakaninta da mijinta kalmomi na girmamawa mun ce wasu na cewa malam wata ce baban wance su dai laraba sun fi baban wance ɗanka na farko ko ƴaka ta farko sai a dinga maka alkunya da shi maman wanci shi ma ya dinga ce miki maman wanci amma ke delu na delu take mamman a su tashi suna cewa mamman ɗin da delin ba mutunci sannan kada ki dinga aibata ba ba ta casa'in shida kada ki dinga aibata babansu a gabansu shi ma kada ya dinga aibanta ki a gabansu don wannan zai zubar da mutuncinki zai zubar da mutuncinsa gaba ɗaya ku rasa a ganin mutuncin kowa to idan baya nan ki ce ku dinga bin babanku ku dinga girmama shi ku dinga mutunta shi ku san babanku ne shi ma an baki nan ku ce babanku ba abin da za ku samu a lahira irin ku girma babanku to idan ya ji kina cewa su bi shi shi yana cewa su bi ki sannan in suka yi masa abu kafin ya fushi ke ya kamata ki fara yi da akwai matar da idan mijinta kayansa suka wani abu sai shine mijin zai magana kamata ki ce ke baban naku gafara can ki ƙara yin haka babanki in yana magana ki dinga ladabi ki dinga ma koya musu yadda za su dinga zuwa gurinsa safe ki ce ku je ku gaishe da babanku in ya dawo ki ce ku je ku gaishe shi za ku tafi makaranta ku je ku biya ku gaishe da babanku in ya dawo ga irin kalmomin da za ku tare shi in ya yi baƙi ku je ku gaishe su kuma an ba ku abu a waje ka ku karɓa ka kuma mutane suna cin abinci ku dinga kallon su in an yi baƙi ka ku je ku zira musu ido ki dinga koya musu da akwai yaran da zaka bashi kuɗi ce in mm, an hana ni karba sai in baba ne yake in karba in babansa bai ce karba ba zai karba ba amma akwai ya matar da an yi baki ta ce ku fita bakin sa ne suka zo ko za su ba ku wani abu maza ku je ku kewaye su wani yaro ma ya zo kawai da yake ba shi da wayo sai wa abokin baban haka ba ni sai uban ya zo ya daki hannu tafi gida yaro mai roƙon tsiya to ita kika koya masa ko kuma kana cin abinci wallahi haka wani yaron ya zo yana haka ya zura ma ido kana cewa ci sai kaga ya zo ya sa hannu akwai waɗanda su iyayen ma ƴaƴan suke kunyata su a cikin jama'a ɗanki yana ganin nama sai fashe da kuka nama nama dinga kai ana ta ɓoyewa ana ɓoyewa ana ɗan wuce mata ne ga nama ko kuma an je gidan jama'a kina sauke shi sai rarrafe je buɗe kwano sai sa hannu kawai sakin da Allah ya haƙuri yaro ne ana ai ba komai ba komai ko kuma kin masa rashin tarbiyya sai a cikin jama'a ki ma faɗa i zage ki ko wanda suke haka sai ga ɗanta a cikin jama'a ya zage ta ko ya zagi wani ya kunyata ki ki zo kina ta bada hakuri da Allah ayi hakuri yaro ne ana a ba komai ai tunda ya zagi baba wani ma ai zai zagi babarsa ba komai ya hakuri da mata da iya magana sai an rama to sannan siffa ta casa'in da bakwai mace ta zamo ta san abin da yake gudana a duniya tana da 'yan rediyonta ta jin labarai kuma tana notisin ɗin me yake zuwa ya komo wato kar ta zamo kawai a cikin wani buhu take bata san me yake faruwa a duniya siyasar duniya da siyasar cikin gida ba a irin dan BBC din nan da Jamus ya kamata ke ma ki dinga ji yadda zaki san me ake ciki a duniyar musulmi duniyar kafirai me ya afka kafirai na bakin ciki me ya afka musulmi na farin ciki mai murna me ya afka musulmi na bakin ciki mai bakin ciki yanzu wata bata san cewa an yi girgizar kasa yan uwan musulmi sama da miliyan ɗaya sun mutu a Pakistan ba wata bata sani ba mu muna nan muna azumi su an musu girgiza ƙasa da makaranta da mata da gidaje duk su rugurguje wanda suke da rai din yanzu babu gidan da za su zauna ba magani wanda suka ji rauni da kin ga in kin san da wannan zaki musu addu'a haka abin da ke faruwa a faki a abin nan a Iraki wata bata san cewa ma ana nan ana kashe musulmi a Iraki ba kuma wata bata san Allah ya jarabci Amerika da guguwar Rita ta zo ta rugurguza gari guda ba bata san an yi kuma guguwar Katrina ba kuma yanzu ma a Florida ana nan jiya ana tafka ruwa yana na yana tar gurguza gidajen Amurka ashe addu'a da muke musu da cewa suna cutar da musulmi Allah ya dauka mana fansa yana daukan mana amma wata bata ma sani ba balle ta musu addu'a to da haka ki zama kina ko jarida ce ma in kin iya turanci ko Hausa ki dinga siyan jaridu kina karantawa kina jin me ake ciki a duniya mijinki in ya ga cewa ke ma fi kin san siyasar duniya kin san abin da yake zuwa ya komo to zai ji cewa lalle matarsa fa ba dama ce ita ma amma kina nan a cikin kurtu an binne ki biki san me angon kuma sai ai wani abun na kirki biki shina ba ko ai na tsiya biki shina ba to wannan yana daga cikin abin da miji ba san matarsa akai da haka shine an takuna waqiya fi umuriha ta zamo wato ta san me yake zuwa ya komo sannan siffa ta 98 ya kamata wata ran mijinta zai yi tafiya kai masa rakiya ta ce mai gida wannan tafiya ya kamata ka tafi da mu ko ka tafi da ni ba wai tafiya ta zashi unguwa ba fa ko zashi ofis ba a'a mu fita mu dan kewaya haka ko a ƙasa ne dai mu tafi mu je can gindin bishiya a can bayan gari mu dan zauna a gindin bishiya mu huta da ke wannan in ba waɗanda suka yi waɗanda suka ɗan yi boko su suka su suka iya wannan sauran mata su ce yaushe kuma lokaci ya ƙure ina ai ba zai yi ba shi ma mijin ba zai yadda ba a gani to ki raka shi dan wannan din na dan fita waje aje a huta a wani guri ko ran sallah ya ɗauke ki ku tafi ya je a gaishe da iyayenki a je a gaishe da iyayensa to wannan yana daga cikin abu waɗanda wasu ma gaba ɗaya sai su tafi hutu ya ɗauki hutu na kwana uku kawai ku tafi wani garin can wajen wasu ƴan uwanku ko ƴan uwansa ku je ku kwana biyu a can a gaishe da su a kuma wani kuma kawai ɗaukanta zai su tafi can wajen bakin ruwa ko wajen fulawoyi a je a zauna ana kallon halittar Allah ana tunani ko kai ki makabarta ki ga lahira to kin ga duk kaburburan nan wasu ne suka mutu saboda haka zan iya mutuwa za ki iya mutuwa saboda haka ki ya sanar da ki wannan ko ki sanar da shi kalma ta casa'in da tara sufofi na casa'in da tara mace ta zama tare da mijinta a cikin abubuwa masu daɗi kalmomi masu daɗi suna daga ce abin da suke kwantawa da mijirai a ko da wani lokaci Daka alkalimatul hulwa hiya miftahul qalb kalma mai daɗi tana buɗe zuciya an ce ana cin nasara akan mutum da kyautatawa ta yadda ba a cin nasara a kansa ta hanyar fitina za ki iya mallakan mijinki da hali mai kyau da kalma mai kyau da sifa mai kyau da shiga mai kyau da abinci mai daɗi da kallo mai kyau ta yadda ba za ki iya cin nasara a kansa da komai ba haka ne ko ba haka ba ne to don haka ki san cewa mijinki sitiyarin rayuwarsa gaba ɗaya yana hannunki don haka ki san yadda za ki juya shi yadda za ki lailaye shi yadda za ki tarairaye shi yadda za ki kwantar masa da hankali ya zama cewa hankalinsa ya kwanta rayuwarsa ta kwanta arzikinsa ya ƙaru ta hanyarki rayuwarsa ta kyau ta hanyarki shawarwarinki da halayenki sun daidaita shi kan sawu madaidaici sun kuma gyara rayuwarsa ya dinga jin kamar yadda wani shekaran jiya zo ya samu yake cewa matarsa ce take so ta rabu da shi yace wallahi malam muka rabu ban san ko mutuwa zan yi ba ka taimaka min malam a nemo ta da Allah ai mata nasiha ta maida ni mu koma sai nayi tunanin wancan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam to na tura nace ta zo tace ba za ta zo ba nace to ina jin tayi fushi ne mai tsanani ya aka yi ka gaya min gaskiya abin da ya faru ice dai da yana shaye-shaye zai je hajjiya zai shawo izo ya zazzage ta ya zazzagi iyayenta ya mata kaza da sauransu dai tana ta haƙuri kuma 'ya'yansu biyu har dai abin da ya kai ya kai ya kai ya kai ya kai ya tike ya ƙure ya je ƙarshe har ya zama wato abin da tana ga ba zai gyaru ba don haka ita kawai tana ga in ma ta zo sulhu zan mutu in kuma an yi sulhu tana ga ba zai rabu da wannan halin nasa da yake yi ba zai ci gaba da cutar da ita da iyayenta har gori ake mata a cikin mata a ce mu dai Allah ya kiyaye mu mazan mu ba sa sha sun san ku abin da ake nufi su mata ba sa rabo da ƴan ƙananan magana idan haka waɗannan siffofi da makamantansu za su taimaka a samu arziki a cikin rayuwa ta aure kuma zai jawo arziki a samu kwanciyar hankali ‘ya'ya su tashi masu albarka gidan ya zama mai albarka mijin ya zama mai albarka ke ki zama mai albarka kuma ku haifa mana ‘ya'ya masu albarka in harkar gwamnati suka shiga a dinga yabansu in harkar malanta suka shiga a yabe su in harkar kasuwanci suka shiga masu amana ne duk waɗannan halayen daga gida ake koyan su da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ce kullu mauludin yuladu alal fitra inna ma yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi abahu dukkan abin haihuwa ana haihuwansa a yankin musulunci iyayensa suke mai da shi ba maguji in ya ga ana maguzanci a gidansu sai ya koya uwarsa ta yi ashar sai ya haddace yana zuwa shi ma sai ya ta a waje ta koya ma babarka ko su mai da shi ba nasare me nasaranci shine aqidar wato ainihin a jahilci rayuwa da jahilci shine nasaranci san duniya kuma tsantsa ki koya wa yaki san duniya ke zaman aure fa zama ne na investment kamfani zaki don haka lole ko ta wace hanya ki dinga raga kuɗin mijinki kina yin dashi hannu biyu ki zauna kina zaman banza a gidan miji akwai uwar da take ga ita zaman banza take wanda duk minti ɗaya da kika yi a gidan mijinki mala'ika yake rubuta miki lada saboda zaman aure kike wai amma tunda ba ta sana'a ba ta tara kuɗi tana kawo babarta sai a ce wai zaman banza take yi to gaskiya wannan kalmar banza ce kake yarda da irin waɗannan shawarwarin a ɓata da mijinki a raba ki da zaman lafiya da kuke da mijinki akan abin da ba zai amfana ba don haka anan za mu tsaya saboda na ga tambayoyi birjik dankare an aiko watakila a cikin tambayoyin ma za a ƙara wasu abubuwan to waɗannan su ne siffofi casa'in da tara cikin carbi kenan wanda muke ganin in mata suka kamantu suka siffatu da su insha Allah za su samu sa'ada a cikin rayuwarsu ta aure kuma na ga za ku yi muwafaka da ni cewa aƙalla dai ku suna da duka ma wata tana da hamsin cikin ɗari wata wata uku gare ta ma uku kawai ta ji an faɗa wanda ya dace da ita da lokacin da ake karanta wata kuma ta ji ma wani ba zai yi ba ai na wannan ai kawai malam ya faɗa ne ai ba zai yi ba wannan to wata haka za ta ce amma a wajen wata zai yiwu wajen wata ne ba zai yiwu ba ya dangana ga irin yanayinki da yanayin mijinki da yanayin irin abin da za ki iya yi a ciki Da haka muna fata Allah ya muku albarka ya wa ƴaƴanku albarka ya mazajenku albarka waɗanda suke da aure Allah ya ba su ikon zaman lafiya wanda ba su ba Allah ya ba su miji na ƙwarai Allah waɗanda suke da haihuwa Allah ya ba su ya sa ƴaƴan masu albarka ne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 matsayin bilicin ko famin da mata suke yi ƙona gashi don ya yi kyau da kuma goge fuska don taifari wanda ya saba musulunci domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mata wacce take yin zane a fuskarta ya ce Allah ya tsine wa matar da take canza halittarta da wacce take aske girarta da wacce take kankare haƙorinta wai don ta yi da wacce take ƙarin gashi duk waɗannan hadisi ya zo an tsine musu saboda bai kamata mace ta aikata abin da aka tsine wanda ya ba amma inda wani mai ne ake da shi mai kyau wanda ta, za ta shafa gashin ta yayi laushi yayi kyau yayi laushi sosai yayi kyau wannan babu laifi amma abin da suke kira Penta face coca cola leg wannan bai dace ba ma'ana an kalli fuskar ki sai a ce Penta an kalli kafa ki a ce coca cola ma'ana da gani an san farin naki ba na gaskiya bane dan ga kafa ki nan baki kuma fuskar ki fari fat to fuskar ki tayi kama da da fenta kafa ki tayi kama da coca cola to saboda haka wannan an san goge goge ne da shafe shafe na tsiya kika je kika jawo wannan kuma abinda masu likitocin fata suke cewa matar da take goga irin waɗannan abubuwan a jikinta ƙarshe fuskar takan yi tamoji tamoji ta wani kala baki baki fari fari kuma in rana ya dake ta sai ta dinga yin wari saboda naman ne yake konewa fuska ce take konewa kuma mai kona gashin ta dan ta kyau mafi yawa ba ta tsufa da gashi in ta ɗauko girma sai gashin ta duya zube sai ga kanta irin na maza wata ma kwalkwabo take yi saboda kuraje duk sun fufuto fito a cikin kan saboda wannan sinadarin da take sawa don haka ki tsaya yadda Allah ya tsaye da ki eh wannan kam dama akwai waɗannan kayayyaki da ake yin suna turai waɗanda mace in mijinta yana sha'awa ya siyo mata a cikin gida musamman in gidan aka ce su kaɗai ne to wannan za ta iya sa masa tsakar gida ta ɗan yi yawo don tunda inyamurai suna sa da irin arna annan ya jujuwa ma jujin nan to kaga idan kina sa ma a gida sai ki ɗauke hankalinsa daga kallon ya jujuwa ma juju waɗancan waɗanda suke kullum dama ana tare da su a kasuwa kusan zundur ma suke yawo saboda haka wannan in mijin ne yake sha'awa ta fahimci yana son irin wannan shigar kuma in ta sa yana kallanta to sai ta dinga sawa mijin da bai sa matarsa a makaranta ba ya cuce ta ya cuci kansa domin akwai abubuwan da ba za ta sani ba haƙƙinka ne sai a makaranta ɗin. akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙinka akwai haƙƙinta akwai haƙƙin ƴaƴanta akwai haƙƙin iyayenka da na iyayenta Dun ba makaranta ta je ba za ta fahimci wannan ba da haka waɗanda ba su sa matansu a makaranta ba sun cuci matan sun cuce su kuma kana son ka shiga aljanna ita ma ne mata mugunta ta shiga in ba ta yi addini ba ba ta bi Allah ba ta bi manzon Allah ba shi za ta samu aljanna so da haka ya kamata miji ya ji tsoron Allah ko dai ya karantar da ita da kansa ko kuma ya sa ta a makaranta in ba haka ba ya cuce ta yawa amsa sannan batu in ta gan shi gabanta na faduwa ina ga watakila dama ko dai an yi auren ba soyayya ko kuma yana da wani mugun hali yana afka mata da faɗa dan akwai mazan da saboda rashin kirki har dukan matansa suke yi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama da aka wani ya daki matarsa yazo yace mutumin da yake da kirki ba zai da matarsa ba yace ni mafi alherin ku a wajen ku mafi alherin ku a wajen matan ku yace ni ne mafi alheri a wajen matana Nana Aisha tace tunda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama bai taba kai wata duka a cikin mu ba bai taba zagin wata a cikin mu ba kuma idan muna aikin gida ya zo ya tara ana girki sai a yi da shi in ana tankaɗe a yi da shi in ana yin tuƙe a yi da shi in ana kaɗa miya ke ku banin kaɗa musu duk aikin da ya ga suna yi a gida sai ya tarayya da su wanda sai an zo maganan maza duk za a kawo musu waɗannan wannan abin da ya shafi maza ne sai an zo kansu su kuma za a yi musu nasu bayanin akwai mutumin da baya taya matarsa aikin komai ya dawo da sauran lokaci da rara ko sai nemi wata wikili trust ɗinsa ya koma gefe yana wai shi ɗan boko yana karatu ya bata tana tagumi tana ta kokari ta karasa abinci take ce bari in kama miki tana a bari mai gida ana haba rin kama miki to wasu kuma suna son su kama din amma wata da ta gani sai ta ce ayya wanda ta shanya ne shi yake mata girki ma nan ba namiji ta shanye shi wannan bai kamata ba mun yi bayani cewa macen da ciki nauyin ciki ya hana ta yin azumi da matar da shayarwa ta san in ta shayar ɗanta ba zai samu nono ba waɗannan guda biyu an musu sauƙi su sha azumi sannan an ce idan rama azumin ya fiye mata ta rama azumin in ciyarwa ne ya fiye mata ta ciyar a bakacin azumin don abin da ya sa aka bada fatawa biyu wata ciyarwar ya fi mata sauƙi saboda tana da hali wata kuma rama azumin ya fiye mata sauƙi saboda shi ne za ta iya haka idan ɗanki ya hana ki yin azumi saboda in kin azumi ba zai samu nono ba ko kina da ciki in kin yi azumi dan cikin zai cutu kin samu shawara daga likita akan haka to abin da zaki yi shine ki sha azumin duk sanda aka kai azumi sai ki yi abinci kwano ɗaya da nama ki ba talaka ya ci a bakacin azumin ki in ko ba za iya bada abincin ba ko mijinki ba zai taimaka miki ba sai ki rama azumin bayan sallah tana karɓuwa sai dai kawai ya yi ɗan rowa rowa amma ka yi wa kanka addu'a kai wa musulmi ya fi man kai wa kanka kawai ka nuna kai kaɗai kake son bukata watakila roƙa musulmin ma zai sa an fata ka ai an yi bayani cewa idan idan man ba mai kona gashi ba ne mai sa ya laushi ne ya ƙara baƙi ba laifi in wanda zai kona gashi ne haramun ne kura kenan a gaishe ki kura a gaishe ki kura A faɗa ciya hatsabibiya a gaishe ki wato wani abin alfahari ne ma kin firgita shi kin tsorata shi in ya kalle ki hanta cikin sana na kaduwa ya ba abin kirki kika ba abin Allah wadai kika yi miji na jin tsoron ki ya taho gida ana dakan ana dakan lugude a kirjinsa yana jin dik dik dik dik zaka ga wani da ya doshi gida zaka gane yanayin gidansa za ka ga ya sha kunu ya ɓata rai saboda ya san abin da zai tara a gidan ba mai kyau ba ne amma in zai fito sai ga ya fito yana Allah Allah Allah ya kubuto da shi daga bala'i to ya kamata ta ji tsoron Allah ta gyara halinta